والسلام على أحسن الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا هدي يوم وجه رمضان hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da talatin da hudu kuma yau ashirin da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha uku Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratul nita من آية ta 89 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو تكون كما تكون تكون سواء

jiya karatunmu ya gudana akan ɓangarorin wannan aya kuma daidai gwagwadon iyawa mun yi bayani a game da ita ayar muna ɓangare na ƙarshe na ayar umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya ce wa la tattakhidu minhum waliyan wa la nasira kuma kakkoki wani masoyi a cikin kafirai wala nasiran kuma kakku rikimake baki a cikin mun fara bayani akan alwala'u da alwalaya soyayya ko jibinta ko nuna kauna ko taimake taimakekeniya ko taimako da waɗanda ba musulmai ba to shine sai muka tsaya a wannan bayanin mun kawo maganar as asahani da ya ce ana amfani da lafazin alwali ga masoyi sannan ana yi ga wanda yake so almuhibbu da almahbub dukkaninsu ana amfani da lafazin alwali a ma'anarsu to menene ya halatta mu jibinci kafirai a cikinsu kuma meye bai halatta ba alwala'u da alwalaya a istilahin malamai suka ce al-mus'ab wal mahabbat والاحترام وال... والكون مع المحبوب ظاهرا وباطنا abin da ake ce ma alwala shine taimako shine soyayya shine ganin girma shine ganin darajar da kuma kasancewa tare da wanda ake so a zahiri da baki shi ake ce ma alwala'u ko a ce alwalaya a taimaki wanda kake so ka girmama shi ka ƙaunace shi ka so shi ka ga girmansa ka kasance tare da shi a zuci da kuma bayyane shi na ake ce masa alwalaya to irin wannan Allah subhanahu wata'ala yake bai kamata bai halasta baya halasta mu ɗauki wani kafiri mu ba shi irin wannan girmamawa ganin daraja ƙauna soyayya kasancewa tare da shi a zahiri da basu in an ce ana tare da mutum a zuciya wato ana ta'allake da shi kenan ana tuno shi ana ƙaunarsa ana tuno da abin da zai cutar da shi ko kuma abin da zai zama ya kawo masa taimako sannan bayan haka sannan bayan haka a fili kuma shine idan wani abu ya taso a taimaka masa kun zo gidan rediyon ku aiki yanci to shi ne ake ce masa alwala ko alwalaya kasancewa da nuna kauna da soyayya da girmamawa tare da wanda ake so musulunci ya ce kada a ɗauki wani kafiri wanda ba musulmi ba a bashi irin waɗannan matsayin shi yasa akwai wurare da musulunci ya fito karara za mu gan su insha Allah da ya mana bayani akan alaƙar musulmai da waɗanda ba musulmai ba wacce ba ta halatta ba. Al'ustaz Sayyid Qutb rahimahullah yana faɗi a cikin tafsirin tafsir zilalil Qur'an yana cewa kana yu'allimuha anna al-ummata la taqumu ala rawabit al-ashira. Qur'ani ya kasance yana karantar da mu mu al'ummar musulmai cewa al'umma ta musulunci ba ta ginuwa akan ka'ida ta dangi wane dangi na ne wane ɗan uwana ne ta jini wane ɗan uwana ne ta hanyar jini ta hanyar dangantaka shi nan sai in ta shi akan ɗan uwana wanda muka haɗu a musulunci wanda shi kuma ba mu haɗa jini da shi ba musulunci baya ginuwa kan wannan awil ƙabila ko kuma ƙabilanci. musulunci ba a gina shi akan kabilanci ba aurawa biki dami wal qaraba ko kuma dukkan dai wasu alaƙoƙi na jini ko kuma na kusantaka aw biki al hayati fi ardin wahida ko kuma alaƙoƙi na zama a ƙasa ɗaya musulunci ba yana gina al'umma akan wannan ba in an ce al'ummatul islamiyya ana nufin al'ummar da kuka yi ittifaki a aqida amma musulunci ya hana waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba su zauna a ƙasa ɗaya amma da sharta, da dokoki da ka'idoji kuma wajibi ne kowa ya kiyaye waɗannan ka'idojin. musulmai su kiyaye ka'idojin waɗanda ba musulmai ba suke zaune a ƙasa ɗaya da musulmai su ma su riƙe waɗannan ka'idojin. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne farkon zuwan sa Madina ya zo ya tarar da Yahudawa Yahudawan nan gida uku an shayi mana bayanin banu nazir banu kairuka da banu quraifa an Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayin shugaba ya zauna da su ya za a zauna a matsayin kasa daya amma kuma ba umma islamiyya waɗanda ba musulmai ba ba ta cikin al'ummatul islamiyya domin al'ummatul islamiyya ba a gina ta akan ka'ida ta kabilanci ko ka'ida ta dangi ko ka'ida ta alaƙar ko kuma ka'ida ta zaman kasa ɗaya wannan ba al'ummar islamiyya ba ce al'ummar islamiyya daban sannan gaibul ummar islamiyya ita kuma daban idan waɗanda ba musulmai ba sun yadda su zauna da musulmai to za a ba su ka'idoji ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba ga unguwan da ka'idoji duk inda musulmai suke ba za a yadda ku gina coci ba duk da a cikin musulmai akwai waɗanda suke ganin ma idan musulunci ya ci gari garin ya dawo ya zama hannun musulmai to cocina da suke garin za a bar su amma kuma ba za a yanzu a sake gina wani ba ba za a sake gina sabon cocin sannan ba za ku riƙe ciwon aladu a unguwannin musulmai ba sannan ba za ku riƙe shan giya ba a unguwannin musulmai duk wannan musulunci ya waɗannan ka'idojin to shi ne sai kutub ya ce al'umma ta musulunci ba a gina ta akan ka'idoji ko alaƙoƙi na ƙabilanci ko na dangantaka ko kuma na zaman ƙasa ɗaya. Aw rawabit al-hayati fi ardin wahida aw madinatin wahida ko kuma a birni ɗaya. Aw rawabit al-masalih al-iqtisadiyya fi tijarati aw ghayr tijara ko kuma a gina al'umman musulunci akan ka'ida ta Alaƙa ta dukiya alaƙa ta tattalin arziki al'umma musulunci ba ta a kan wannan don kawai ƙasar musulmai tana hutta kasuwanci da wata ƙasar da ba ita ba ya ce ita ma wancan kasar ta zama al'umma musulunci a'a ba a hana a yi kasuwanci da wanda ba musulmi ba amma wannan bai nuna cewa shi ma ya zama cikin al'ummar islamiyya bai nuna cewa ya shiga cikin al'umma ta musulunci ba al'ummar musulunci al'umma ce mutamayyiza بخصائصها وصفاتها tana da ka'idojinta tana da siffofinta waɗanda suka keɓance ta da al'ummatan da ba ita ba innama taqumu al-ummatu 'ala al-aqida al'umma ta musulunci tana tsayuwa ne akan aqida aqida ta musulunci wa 'ala an-nizam al-ijtima'i al-munbatit kuma ta zauna a alaka ta zamantakewar yau da kullum wanda wannan alaka an tsago ta ne daga aqidar musulunci wannan ita ce al'umma ta musulunci to ne nan Allah subhanahu ta'ala yake bayani yake wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira wanda ba ku ba ku musulmai to dai halatta kurke shi a matsayin masoyi ba bai halatta kurke shi a matsayin wanda za a taimaka ko kuma wanda zai yi taimako ba al'ummar ku ku tsaya a cikin al'ummar al'ummar musulunci ita ce al'ummar musulunci duk al'ummar da ba ta musulunci ba to ba al'ummar musulunci ba ce amma musulunci ya ka yadda za a yi alaka da ita amma ba ta cikin al'ummar musulunci to waɗanne abubuwa ne musulunci ya hana mu yi mu'amala da kafirai a cikin abu na farko annisha aure aure auren nan ya kasu gida biyu akwai inda aka halasta akwai inda kuma ba a halasta ba musulunci ya halasta ma musulmi ya auri wadda ba musulma ba amma da sharaɗin ta kasance baki kitabiya wacce ce ba kitabiya ita ce ba yahudiya ko kuma kirista musulunci ya halasta ma musulmi ya aure ta da nassin alqur'ani wal muhsanatu min al والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن musulunci ya halatta ma musulmi ya auri wacce take mummuna musulma sannan ya halatta maka ya auri wadda ba musulma ba amma ta kasance ba kitabiya kirista ko kuma ba yahudiya amma sayyiduna abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a asarin sa sahihi yace shi ko bai ga mushriki wanda bai halatta a aure shi ba kamar kirista ita mutumin da zai ce Allah uku ne a takaice dai sayyidina Abdullahi bin Umar yana ganin yaushe za a ce kai musulmi har ƴan uwan mata musulmai su kare ka uku je ka aure kirista Halat ne aka ce Halat in an ce halat abu ana nufin halat kamar cin dan wake yanzu an ce dan wake cin halat ne shi a cin dan wake halat ne shi kenan sai ka ce kai sai ka ci dan wake hmm? idan wani ya zai shi ba zai ci dan wake ba ya saba ma Allah amma kai ya ce ba halal ba in ya ce cin dan wake haramun ne shi ne ma Allah kariya amma dan ya ce shi ba zai ci dan wake ba ko kuma ni kawai duk abinci nan ga shinkafa ga tuwo ga kaza sai ya san da kin ce sai na ci dan wake ba za a ce yayi laifi ba to shine sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu a fata wasta a garinka shi yana ganin musulmi bai kamata ya auri da ba musulma ba yaushe ‘yan uwanka musulmai masu hijabi masu niƙabi masu tsoron Allah masu kiyamun laila masu azumi masu sallah waɗanda suke faɗin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah masu bin sunna yaushe suka kare mata da za ka je ka auri ne sa ne suke ne galallan suke sannan kuma ‘ya'yanta in sun in ka haife su in kuka haifi ‘ya'ya tana nan ba sai a ce sunan mamar Cecilia. ba canza suna za ta yi ba ta aure ka ko sunanta giris ko sunanta cinji ko jagora ba ka ke na fa Ta ga akwai haɗari ke amma musulunci ya haramta musulma kuma a aura mata wanda ba musulmi ba wannan kasan an haramta an tambaya da imamu al-qayyim aka ce me yasa musulunci ya halatta musulmi ya auri wadda ba musulma ba bakitabiya amma kuma ya haramta ma musulmi ya ba wanda ba musulmi ba diyarsa al-imam al ya bada da amsa yace ai musulmi yayi imani da annabi Musa kuma yayi imani da annabi Isa amma shi wannan da yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hikima musulunci ya halatta maka kai da kai yadda da ima kai yadda da annabi Musa kai yadda da annabi Isa sannan kuma ta dama kai yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka auri baki tajiya ta kasance a kakashin ka amma bai halatta musulma wacce ta yi imani da annabi Musa ta yi imani da annabi Isa ta yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta je ta zauna a kakashin wanda shi ko bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga hikimar ta fito So da abu na farko ke abu na biyu a tawaru auratayya gado musulunci ya haramta mana gado a tsakanin juna daga cikin abubuwan da manzo da sallama ya faɗa a wani hadisi ya ce, wa ya rita al-muslimu al-kafira wa al-kafiru muslima kan musulmi ya gaji kafiri sannan kafiri ma ba zai gaji musulmi ba amma al-imam ibn taymiya da al-bajir al-imam al-qayyim su suna ganin ya halatta musulmi zai iya gadon wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin hadisi na al-islamu ya alu wa la yula alayhi musulunci kulli shi yake ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa al-imamu ibn taymiya yace idan aka ban makafirin dukiya aka ban makafirai su kwace dukiya to an kara musu karfi gara musulmi wanda baban shi ba musulmi bai ya rasu ya gaje shi amma in shi ne ya rasu kuma baban shi ba musulmi ba to ba zai baban shi ba zai gaje shi amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba gado a tsakanin juna baban ba zai gaji dan ba ma ba zai gaji kafin baban ba tunda ne tunda an samu bambancin addini daga cikin mawani da irki ko nan kusa kusa a cikin biya. ai akwai ne akwai ikhtilafus dini ikhtilafus dini addini ya saba baba bai hude, da kuma musulmi to idan ɗaya ya mutu dai ba zai gaji dai ba mun gane ai abu na gaba da musulunci ya hana mu nuna wala'i a tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba shine at-tashakku niya da su ce niya da su a aqida niya da su a cikin abubuwan su na addini ce niya da su a abubuwan su na aure ce niya da su a bukukuwan su Yahudawa suna da bukukuwa kala-kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo tarar da Yahudawa a garin Madina da sunan kamar yadda muka faɗa a gida ku suna da bukukuwa kala kala kamar yadda kake jin yanzu duniya duk ta zama ta biki a shekara yanzu da za ka lissafa bukukuwan da ake yi akwai ranar yara akwai ranar suna jin wannan satin ne satin satin satin satin tsafta abinci ko wannan satin ne satin tsafta abincin duniya a shekara ka ci abinci mara kyau a wannan satin sai ka ci mai kyau akwai ranar ma'aukuwaye mata ko akwai ranar ma'aikata akwai ranar masu cutar kanjamau akwai ranar mashaya taba akwai ranar eh, abin nan eh, ranar wanke hannu akwai ranar wanke hannu duk ga sunan akwai to yahuda suna da yin waɗannan bukukuwan kinki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai ce hada iduna inna li kulli qaumin idan wa hada idu. ki kowace al'umma tana da bikinta na addini da take yi to mu kuma bikin mu biyu ne na addini guda biyu ne ka asara. daga sallah karama sai sallah babba abin nan idul fitr da idul adha idi na karamar sallah da ake idan an gama azumi sai idi na babban sallah da ake yi a cikin watan zulhijja a lokacin da alhazai suke hawan arafat suke ayyamu minan mu kuma sai mu sai da ido manzo Allah sallama ya hana musulmai su shiga cikin wani idi shi yasa duk wani idi ko duk wani biki da za a kirkiro a duniya bai halatta musulmi ya musharaka a cikin sa ba bayan waɗannan bukukuwan guda biyu su kadai musulunci ya ta musulmi ne amma dukkan wani biki da ake yi malamai suka ba da fatawa cewa haramun ne kai musharaka da kafirai a cikin wani ma bikin yana da alaka da bikin da addinin sa na maguzanci ko addinin sa na kiristanci ko addinin sa na yahudanci kamar valentine day ranar masoya ranar masoya ranar hudu da watan februari ko ko ba ita bace ranar wannan shan hudu ne ko sha hudu ko ni na manta to kaga wannan dukkan wani biki da ake yi a duniya idan ba idi na sallah karama ba da idi na sallah ba haramun ne musulmi ya musharaka to wani zai fi aiki shi ma'aikaci ne kuma an ba da hutu ranar haka yi zaman ka a gida amma ba bikin kake ba amma haka yi tek ka ce kana taya wani dan uwan kamar na yau kaza wannan haramun ne ko kuma haka aika da takarda greeting card eh greeting card eh, wannan takarda gaisuwa wannan ji haramu at-tashabbuh kenan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karare ya fade shi a hadisi yace man tashabbaha bi qaumin fa min hadisi an Imam Ahmad bi isnadi ingantacce duk wanda ya kama da wasu mutane to shi kenan an ba su shi yana cikin su akwai hadisin da manzo Allah sun alaihi ce man kattara tawada qaumin fa huwa minhu duk wanda ya yawaita yawan mutane ya kara musu yawa ka zama kai kama da su in sun tashi za su ce aya ga wani ma shi ma namu ne ai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba su kai ka zama a cikin su wannan hadisin da kuke yi da dan gaje sai da shekul Islam ke iya ya rubuta littafi akan ka ya sa masa suna iqtida'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahil littafi kaso mujallal sai ya sharhi a game da wannan hadisi sannan almajirin sa imamu fahadi rahimahullah shi ma sai da ya rubuta littafi ya sa masa suna tashbihul khatib bi ahli al shi ma yana sharhin wannan hadisi to duka wajibi ne mutum ya zama ya kula da wannan sannan can Alimami imam ibn al-zawji yana da littafi kan suna talbisi fi a cikin talbisi fi ya kawo abubuwa da yawa da musulmai suke koyi da waɗanda ba su ba suka lalace a ka'ida ta rayuwa duk wanda kai kama da shi ko ka faifaye shi to kana nufin ya fi ka ka'ida haka take ta rayuwa wannan ittifaqi kowa ya ittifaqi a duniya cewa duk wanda ka faifaye shi to ya ƙayyade ya fi ka mun gane mun kuma gane ka'ida duk wanda ka yadda kai koyi da shi ka kwaikwaye shi a wani abu to ka yadda a cikin zuciyarka ya ci ka ko da ka musu ka ce ai bai ka ba sai kenan sannan an yi ittifaki a duniya cewa duk wanda ka kwaikwaye shi to kana son shi duk wanda ka kwaikwaya to ka so shi ka kana son shi shi yasa al-imam ibn taymiyyah rahimahullah yake fadi yake cewa والناس مسؤولون في تشابه بعضهم ببعض كأقطاب كأقطاب السرعة su mutane an an tadda su kamar tantabaru ne a asrabin kifa kamar su ta kamar tantabaru ne an ɗabi'antar da su wasu kama da wasu amma wane ne ke yin kama da wani shine wanda ya yadda an ci shi yake kama da wanda ya ci shi wanda yake so shi yake kwaikwayon wanda yake wanda ake so wannan ka'idoji guda biyu ne a rayuwa babu wani mai ya kwakwalwa da ya musa lokacin da ka ɗauko rigar wasu kasa to kana nufin sun fi ka sun wuce ka domin kai gashi yanzu ba ka da tunanin ka ƙirƙiro irin tsarin ɗinkinka ka ƙirƙiro irin yajinka? a'a wasu ne za ka gana su ke tsaye su ko aski ko kula da gashi ko kuma sa kaya sai kai koyi da wasu to kana nuna cewa in fi ka kai kuma a kasan su kake kana faifayar su na ɗaya kenan sannan na biyu in kai koyi da su a duka waɗannan da aka lissafa waɗannan abubuwan da aka lissafa kana nuna cewa kana son su kana ƙaunar su ko addinin ka ya ce ka so su ko addinin ka bai ce ka so su shi za ku yi hakuri mu ji mu karanto bayanin Shehu Islam Taymiya bayani ne mai kyau da yayi akan wannan a cikin littafin Ittiba'u Siratul Mustaqim al-Imam Taymiya yace ثم إن الصراط المستقيم هو أمور Allah ya ce mu roƙe shi ya shiryatar da mu hanya madaidaiciya ko a cikin suratul Fatiha kullum a matsayin mutum na musulmi sai ya faɗi haka su goma sha bakwai a rana اهدنا الصراط المستقيم يا الله اشريت تمو حنيا وتتك مدايجيا وتحنيا صراط الذين انعمت عليهم حنيا ودن ده كاي نيما اغريس نجدا بودني انباوا صديقاي شو حجا وصالحون ابارم من بيان تكتبي خير المقدوم عليهم ولا الضالين يا الله كذا تسعى بحنيا ودن ده كاي hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi yace waɗanda Allah ya fushi da su sune yahudawa wala dhalli ya Allah kada ka sa in bi hanyar waɗanda suka katattu su waye batattu manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗe su yace sune nasara kiristoci wani hadisi ne ban tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da tattabi'unna sunana man kana qablakum sai wallahi sai kun bi hanyar waɗanda suke an ba su littafi kafin ku sahabbai suka ce manhum humul yahudu wan nasara ne yahudawa da nasara suwaye ne yahudawa da nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illam yakunu hum faman hum in ba su ba to su ake nufi su ake nufi za a samu wasu daga cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yahudu da nasara suke su ba sai suke Wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, idan an samu ɗayan siye zina da uwarsa a titi to a cikin kuma za a samu wanda ya aikata haka kaga wannan hadisi yana da su. to shine shehu Jami ya ce ai ita wannan as-siratul mustaqim din hanya madaidaiciyar nan abubuwa ne da yawa batinatun fil qalbi hanya madaidaiciya ta kunshi abubuwan da suke koyi a cikin zuciya min i'tiqadatin wa iradatin wa ghairi dalika akidoji da mutane a cikin zuciya da makamantan haka so da haka mutum zai iya koyi da yahudawa a ne a akidarsu zai iya koyi da yahudawa a nufinsu wa umurun zahiratun akwai kuma wasu al'amurra da suke a fili min aqwalin wa af'alin wasu maganganu ne wasu kuma ayyuka ne kad takunu ibadatin za su iya zama ibada wa kad takunu adatin kuma za su iya zama al'adu ne fi ta'ami kaman abinci wal libasi kaman tufafi wal nikahi da aure Walmaskani da wajen zama wal da haɗuwa, wal da rabuwa was safari da tafiya wal iqamati da zama a wani waje wal rukubi da hawa wa ghairi da makamantan waɗannan yahudawa suna da nasu sannan as-siratul mustaqim na da nasu a cikin fikihun musulunci akwai babul aqimati a sahihul bukhari akwai babul aqimati ya halasta ya sha me ya halasta ya ci ga cin abincin musulmi yake ya ya kamata musulmi ya yi in zai ci abinci in ya gama cin abinci ya zai yi me ya halatta ya ci ne bai halatta ya ci ba Ki an yi mana wannan bayani a sahihu muslim akwai wannan a cikin kutubu sunna duk akwai littafan fiqh sun kunshi wannan kitabul at'imati wal ashriba nau'ukan abinci da nau'ukan abaibadan sha akwai kitabul libas a cikin musulunci ya tufafin musulmi yake Ashewul Albani Allah mana kuɗi sake ji kansa sai da ya rubuta littafi da ya shafi tufafin mata jilbabul mar'atil muslima ya kawo shari'a takwas na tufafin da mace musulma ya kamata ta sa shari'i takwas kuma kowane shari'i yana da goyon baya a cikin littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da abinda magabata na kwarai suka fassara sannan a shabbaka suna Abdullahi Abu Zaid sai da ya rubuta littafi shi ma kan tufafin maza ya tufafin maza su حد اللباس والأسرة وتحريم وتحريم الإسبال وثوب الشهرة littafi ne na Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid Allah ya ji kansa shi ma tufafin maza ya ya kamata namiji ya sa tufafi me ka'idojin sa tufafin namiji sannan almajirin a shekul albani da ake ce masa a shek mashhur Hassan hasan ali salman zahurla yana nan da rai ya rubuta katon littafi ya sa masa suna almuru'at wa khawariruha kusan duk mafi yawancin abin da ya tattauna a kai a cikin littafin yana bayani ne akan meye mutuncinka a cikin hajji tufafi waɗanne tufafi ya kamata musulmi ya sa sannan a cikin littafin su ne ya fi ɗalibin ilmi cikin littafin a shekul bin abdullahi a hudai littafin da ɗalibai suke karantawa da yake ɗalibin rai, shi da ya bayani mai kyau a gaba da tufafi da ya kamata musulmi ya sa har ya kawo asarin na Umar su ta'ala Ya ce, ya yace ni an aral ƙari a abiyar sauri ko abyad siyari. Ya yace wallahi yana burge ni yana ba bani sha'awa in ga makarantun alqur'ani ya sa fararen tufafi manzo da sun ya ba mu ka'ida yace kayan da musulmi ya kamata ya sakawa shine farin tufafi yace ilbasu min siyabikum albayada fa innaha khayru siyabikum wa fi fiha mautakum sanya fararen tufafi domin su ne mafiya alkhairin tufafinku sannan idan mamatanku sun mutu ku yi musu kafani da su kaga ake muna da ka'ida kenan mu musulmai a game da sifati ko haka ne ka aure shi ko ai babu misali a cikin cikin musulunci ai na cikin babukan da suka kwashi rabo ne tsoka babu misali fadi gare abubuwan da suke da alaka da aure ga sunan birjik a cikin littafin haka nan tsarin zamantakewa tsarin gine-gine sai akwai sashen cikin na musulunci to shine na shekul islamu jami'a yake bayani cewa ai ita as-siratul hanyar nan ta Allah madaidaiciya duk ta kunshi waɗannan wa hadhihi al-umur adh-dhahiratu wal-batinah yace waɗannan al'amuran da suke na fili da na koye bainahuma wa la budda ikhtibatun wa munasabatun dole ya zama akwai alaka tsakanin junansu ana iya gane kai tare da wa suke ta hanyar sifafinka ana iya kai tare da gane kai tare da zuwa take a aurenka ana iya gane kai tare da wasu ke ta hanyar irin ginin gidan da kai ana iya gane kai tare da zuwa kake a irin abincin da kake ci duk za a iya ganewa kuma a maka hukunci kuma hukuncin ba zai zama kuskure ba ka ga ka'ida ke yace fa inna ma yaqumu bil qalbi min ash-shu'uri wal zahira abin da ya tabbata a cikin zuciyarka oyana iya nuna abin da kake aikatawa na fili abin da ka kudurta a zuciyarka baya tsayuwa haka dole dole sai an ga alamar shi a fili ana ganin alamar shi a fili za a iya gane mai ka kudirta a zuciyarka ta hanyar abin da kake aikatawa a ciki kun yadda da da magana shekul samun kimiyya abin da ka kudirta a zuciyarka ka koye shi a cikin zuciyarka to za a iya gane shi a fili a aikin da kake aikata kuma fassarar nan ta zama ba za ta zama fassara ta kuskure ba yanzu misali sai mutum ya zo da ya zo shi kenan sai ya zo ko shi kenan sai ya zo ya ɗauko rigar coci ya sa ko ya ki ko ya san dai ba mahaukaci ba ne shi ko akwai wani nau'i na soyayya a cikin zuciyarsa da yake wa mutanen coci? in ba haka ba ita zai ya ɗauko rigar sai sa kun gane ai yadda da mutane ita take sa ka ka aikata wani abu irin nasu sai dai ka aikata da kuskure ne ba ka sani ba sai a ma bayani a ce a'a ai wannan rigar tsuwa na ce to shi ke na je ka nisanci haka ya fito fili mun gane a ƙarya ne ai abin da mutum ya kudurta a zuciya shi ke fitowa shi a gan shi a fili وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال kalbi للقلب wa وأحوالا sannan kuma abin da kake aikatawa aikace yana kuma shiga cikin zuciya akwai alaka tsakanin zuciya da aiki shi yasa a ka'idar musulunci imani bai tsaya kawai a zuciya ba malaman mu suna tarihin imani suna cewa ma wa ƙara fil wa nafaqa fil lisan sannan wa saddaqat al jawarih abinda ake ce ma imani shine abinda ka kudurta a zuciya kudiri a zuciya sai harshen ka kuma ya furta sai gaɓoɓinka ta aikata shi yasa aqida ahlus sunna wal jama'a akwai talazumi tsakanin aiki da imani baka cewa kawai kai imani ke? ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al imanu bid'un wa sab'una shu'batan أعلاها قول لا إله إلا الله وأبناها إماتة wa عن الطريق وإن الحياء لمن imani. imani ya kasu gida gida saba'in da doriya mafi ɗaukaka a gida a matakan imani shine la a illallah kun ga wanda la ilaha illallah a zuce da ko Kamar sai ce wa adnaha imatatul aza an tariq mafi ƙasa-ƙasa shi ne shine kauda abin da zai cutar da mutane daga shi kan hanya shi wannan aiki ne zuwa zuce? mutum ya ga abin da zai cutar da mutane ya kawar da shi a kan titi ya kau da shi a zuciye ta koko a zahiri ana ganin sa a aikace to zan sun ya ce na cikin imani ke ce wa innal haya la min al imani sannan ita ma kunya tana cikin imani kunya ta shafi zuciya kuma ta shafi a aikace ana ganin kunya a aikace akwai kunya kuma a zuciya me kunya kunya ita ce wata sifa tabbatacciya a zuciyar mai ita wacce take hana shi ya aikata duk abin da zai zama an ce ala wata rai shi ake ce ma kunya shi ake ce ma kunya to ashe kun ga akwai alaƙa tsakanin zuciya da kuma abin da ake aikatawa a fili ba za su iya rabuwa ba abin da ya tabbata a zuciyarka to shi kake aikatawa a fili shi yasa ake ba zuciya muhimmanci tashin farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa haula domin daga nan take amma idan ta karfi to kamar ruwan sanyi ne a cikin kwalba in dai ya shiga ya shiga ruwan sanyi ne to za a gan shi ta baya ne ta baya za a ga kwalba ta zuba ko alamar kwalba ta yi sanyi ce amma kawai shi kenan zai ce maka wannan ruwan sanyi ne amma kuma babu babu a kwalba kuma amma kuma ba a zuba waje yana nuna kai za ba ki sanyi ba to haka imani yake imani a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake amma kuma yana bayyana a ciki mun gane to shine sai Sheikhul Islam Taymiyyah yake cewa wa qad ba'atha Allahu 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam hakika kuma Allah ya aiko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma bawansa bil hikmati allati hiya sunnatuhu da hikima wacce take sunnar ta ce ita ce sunnar ta wa hiya shir'atu wal minhaj alladhi shara'ahu lahu kuma ita ce tsari kuma hanyar da za a bi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka ya sa ta kuma ita ce shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta samu kuma yayi rayuwa ko bai yi rayuwa ba to yayi kam yayi rayuwa ashe a cikin rayuwarsa as-siratul mustaqim take saba ma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata ko ya zo da shi bin hanyar waye kenan bin hanyar al-maghdubu alaihim bin hanyar abbaluna to shine sai shekul Islam ke ne ke cewa fa kana min hadhihi al-hikmah sai ya kasance daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam an shara'a lahu min al-a'mali wal aqwali ma yubayinu sabila al-maghdubi alaihim was-salihin Allah ya tsara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zama ya tsaba ma hanyar wanda Allah ya fushi da su kuma wanda Allah ya sa suka zama fatattun kiristoci da Yahudawa ke ashe bin kai kwaikwayar Yahudawa da kwaikwayar kiristoci a rayuwa menene saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duba manzon Allah ta alaihi baya son ya muwafaka da Yahudawa baya son ai muwafaqa a ɗabi'ar yahudawa astage mu suke yi manzon da sama ya zo madina ji ya gansa haka sai ce afkul lihya wa afsu shariba wa khaliqul yahuda yahudawa abinda suke sai su astige mu sai su bar gashin baki an da tura suka zo haka suke a Najeriya ko an ana da mashinan na gwamna ko saboda mutum kazami ne wace ya kwaikwayi gwamna maji na shifa wai maji na waje mutum ya bar wani abu nan wajen ya ya ban maji na gwamna gwamna arme gwamna fa lokas ba wanda ya kwace alqur'ani daga hannunmu ya ba da constitution yace a daina amfani da alqur'ani a amfani da tsarin mulkin ingila shi ne kuma kake kwaikwayo shi wai maji na gwamna sai mutum ya fashe gero sai kuma ya bar wani abu nan wajen ya yi ma maji na gwamna kazani masu na ya kazanta ce kuma sannan ta kafin kuma sannan shi kake kwaikwaya kuma kafirin ma ba wai ordinary kafiri ba ba kafiri mai sauki ba a kafiri makiyin Allah wanda ya zo ya yaki addinin ka ya ka kasar ka har yanzu bannan da turawa suka yi a Najeriya da za a iya magance ta duk waɗannan bana'oin da ake fama da su a na tattalin arziki suna gwada alaka da mulkin mallaka akwai marubuci ɗan ƙasar Kenya wal Kharozmi ɗan boko ai sun san littafin sa How Europe Underdeveloped Africa yaya turawa suka mai da Afirka ta koma baya a ciki yace lokacin da za su tafi da suka gama suka gama tashi da kasar mu kasashen mu suka gama tashi ce mu suka gama talauta mu sai kuma suka ɗauko wasu waɗanda suka yadda da su suka san sun musu tarbiyya irin ta sai suka musu suka su mulke mu shi yasa namu na ɓangarancin arewacin Najeriya da suka gaba irin abin da suka suke son su suke ba suka karkashe su suka sa aka kashe za su yi musu juyin mulki ta ba balewa da tattauna da turbado ka'ida kenan amma abin da suke so shine sun gama mulki sun koma ƙasar su amma abin da suka zo su sata sun gama sata duk abin da suke bukatar su ɗiba sun ɗiba to ya za a yi kuma mu ci gaba da zama a cikin wani kanci da kaskanci da rashin sanin yanci da rashin sanin ciwon kai da jahilci da walakanta addini to sai suka ɗauko waɗanda suke ‘ya'yansu ne a tunani sai suka ɗauko suka ce su za su shugabance mu shi ke to shi ne abin haka ya kai ya zama gado haka ake kai haka ake kai har yau babu wata ƙasa da aka yi mulkin mallaka da ta kuɓuta daga wannan sharrin a duniya ba mu namu ma da ingila sai mu mulki da ɗan sauki ke ka je kasashen da faransa ke musu mulki munin ya kai muni wani dan uwa na ban labari sun je da awa Amna da awiya kasar mali kasashen larab kasashe kasashen afirka cikin kasashen da suka ce, mafi yawancin kasashen da faransa ke musu mulkin balla mali musulunci sai ya riga shiga kasar mali kafin shigo najeriya mutanen mali wa nagara suna cikin waɗanda suka kawo musulunci Najeriya ta hanyar kasuwanci ta hanyar wa'azi amma yanzu idan ka tafi mali yake ban labari yake ce mu kaga arna arnan nan da suke yawo da da dalili suke da da kaya tsirara tsirara irin yan makarantun nan na na gaba da sakandare ce to su ne masu hijab a mali jiran tsimin da Allah ya ce wallahi su ne masu hijab a mali mummuna ba da nan sauki a ƙasashen da faransa sai musu mallaka ne yarinya da ubanta da uwarta a gida gidansu take sai a mata ɗakin kofar gida yadda ake makato din da ya balaga a kuke fito kofar gida a masa kofa a kofar gida to haka ake ma yarinya ta aikata duk abin da suka dama a ƙasashen da faransa sai musu mallaka kun ga ne wannan waɗannan su ne al-maqdubu alaihim su ne as-salihin sannan sai al-imam jami'a ce wa amara bi mukhalafati fil hadith zahir sannan Allah ya hana ai koyi da waɗannan kafiran fil hadith zahir a tsari na fili a sa sifati aka hana mu mai koyi da su a tafiya aka hana mu mai koyi da su idan yanzu za mu gama tafsirin nan azumin nan kaka muna faɗin sharrin da waɗannan mutanen suka yi mana da fata mu da suka yi da lalata mu da suka yi wallahi ba za mu iya gamawa idan ka ɗauki wani littafi da wani musulmi ya rubuta sai ka zata wanda bai taɓa musulunci ba ne ya rubuta kuma da larabci ya rubuta ka hussein ɗan ƙasar masar mahaddacin alƙur'ani wanda zai karanta adabin larabci sun san shi ka hussein yana da rubuce-rubuce da yawa akwai littafinsa da ya rubuta mafi haɗari sabon iqafa fi misr ya rubuta wannan littafin mustaqbal istiqafa fi Ya ma shi a faransa ya yi jami'a ya yi digirin sa ya masu tsaci a can yayo kuma makaho makaho ne man kana fi hadi ya amma ba hu bil akhirati a'ma wa adallu sabila kuma to shi sa ne ya kama da yin wannan wanda ayin nake magana kan a'mal basri wal basira a'mal basri wal basira a cikin wannan littafin nasa a faransa ya karatu ya ce musulmai ba za su taɓa ci gaba ba a cikin littafin su mustaqbal istiqama fi misr ya ce musulmai ba za su taɓa ci gaba ba su daina mafarkin ci gaba sai sun yi watsi gaba shi dai da koyarwar da addini ya musu sai sun koma suna cin abinci yadda turawan faransa suke cin abinci sai sun koma suna tafiya irin yadda turawan faransa suke tafiya sai sun koma suna magana yadda turawan faransa suke magana sai sun koma suna auratayya irin yadda faransawan mutanen faransa suke suke auratayya komai sai sun zama kamar su idan suka zama kamar su to daga nan za su ci gaba kamar yadda faransa su ci gaba ko musulmi ya tsara ka ga sunan shi ai taha ai mutane cewa suke sunan manzon Allah sallallahu sallama ne ko taha amma ba sunan manzon Allah sallallahu sallama wasallam bane taha baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alal ne dai akwai da'a a cikin alqur'ani ko da'a an ta ga musulunci sannan hussein sunan waye jikan manzon Allah sallallahu alaihi to sunan sa kenan ba sunan sa da'a sunan baban sosai Idan su ga baki dai musulmai ne amma ka duba wannan lalacewa kafin ka aka zo aka sami irin su rufa'atu sahabawi shi ma a faransa ya tara kun san hanyar abin da ake cin sa al-istasu niyya da turawa suka zo su rika ibar mutanen mu suna kai su kasashen turai su karatu ko to duk wannan ana ba da shi duk waɗanda suka tafi masa a ƙasar masar a lokacin lalacewa fa'atu sahabawi malami ne na tafsiri sosai shine wani marubuci yake faɗi game da shi yake cewa ذهب بقلب أبي بكر وعاد بقلب أبي جهل ya tafi Faransa da irin zuciyar Sayyidina Abubakar amma da ya dawo da irin zuciyar Abu Jahal ta ta ba da irin zuciyar Abu Jahal ya dawo ba wa ala bi qalbi Abdullah ibn Ubay ibn Salul in yana lakta a jami'a mace ta shigo da hijab sai ya ta ta ta ya kore nan muna fa bayani na wala ta taqidu minhum waliyan wala na ku fahimci sakon da ake magana kai kano ne ya shiga wata duniya ba duniya muka shiga ba Al-Qur'ani yana bayani ne akan halin da mutane suke in ana fassara Al-Qur'ani kana jin ya shafi korai shawa ne da aka saukar da shi a makka baka fahimci alqur'ani wannan zalafi makaka wannan zalafi ku fare Makata, wannan zalafi ku fare kuraishi to wa ba ku fara nigeria wa ba ku fara Amerika wa ba ku fara Ghana wa ba ku fara Fatano eh, su duk ba Qur'ani ba magana da su haka wajibi ne ka halarto da alkur'ani da halin da kake ciki ka fahimce shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Allah madaukaki ya kare mu daga bin hanyar waɗanda Allah ya fushi da su kuma da fatali Allah ya sa muna kan hanya madaidaiciya ya sa mu rayu akan ta kuma mu mutu akan ta kuma yau ake neman taimako na barayu na duk za mu zo kansu ana yi kurtata kuna ta kuna suna da kyau wannan yake cewa ga tambayoyinsa wannan ce malam kamar yadda bayani ya gabata na sallama yin sallama da hannu yin sallama da baki wanne yake ah, ai sallama ita da baki ake yin amma babu laifi idan mutane suna nesa kai musu shara amma ka faɗi da baki ba daidai bane so sai mu mutane haka kai shi a ah, assalamu alaikum ko sun ji ko ba su ji ba kai dai ka furta abinda ake bukatar kenan kaga hannu alama ce kaga hannu ba sallama kauce ga mutane haka gaisuwa ce ke dawa ya halatta kuma mutum ya koyi da su ba yanzu ana bayani kan ya da su ko malam kamar yadda ake addu'a ta sallah a kowace sallar farilla a cikin sallar tarawihi sai na karanta ta a kowace sallama eh in ka sallame kowace raka'a biyu ana mata ana mata wa'ul domin salloli ne masu cin gashin kansu rakawoyi bibbi ne ka sallame kana sallamewa in ka miƙe za ka yi wata raka'a jin sai ta yi du'a wa likita kada kuma mu manta manzo Allah sallallahu ya bambanta mana tsakanin du'a wa likita da ake ta sallar dare da ta sauran salloli ko ta sallar dare manzo Allah sallallahu yana cewa Allahumma Rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم في استعاذة بالكلمة ما لم يين تلاوة القرآن أتيلي تي أزوج ونية إلاجا آآ كي القرآن القرآن أباك أي شيء نيجي ko a zuciya kake yi ana son bakin ka ya kafurta a cikin yin karatu da harshe akwai fa'idoji kamar haka akwai fa'ida ta so zai sa karatun ka kai ƙara kyau الإمام الشاطبي يلا في منع وخير جليس لا يمل حديثه وترتاده يزداد فيه تجمل karatun alƙur'ani yadda kake ƙara karanta shi kuma yana ƙara maka kan karatun yana karatun daɗi mutumin da yake lizumta karatun alƙur'ani kullum in ya zo yana yi zai bambanta da mutumin da baya yin karatun alƙur'ani za ka iya gane shi yasa a yi tilawa da baki akwai wannan fa'ida ta farko fa'ida ta biyu kuma za ta sa ka fitunowa ka fituno abin da kake shi sannan kuma zai sa ka karka fassara a cikin zuciyarka inda ma kana fahimtar larabci so da mutum ya rika yi da baki shi da fi ilan kana yi da zuciya ma ka zo ka manta ka manta da abin da kake ciki wani tunanin su ne zo ya dauke tunanin abubuwa sun mutane yawa menene bambanci tsakanin kamun kai da gaba kamun kai shine mutum ya tsara mutuncinsa da mutumin da ke son ya ci mishi mutunci wannan ba laifi ba ne a shara. wani shi buri yake ka tsanka masa ya ci ma mutunci to yana ba laifi ba ne ka kyale shi amma ka masa sallama in ka masa sallama kuma ka shiga wani harkar wannan tsara kai ne amma gaba ita ce ka zama ko sallama ba ka bamu. wannan bai halarta kai da wani musulmi ba sai na kwana uku ko kuma wanda shari'ar mutunci ta ce a yi haka da shi wanda bayanai sun gabata a gaba da wannan wallahu a'lam don Allah malam me ake nufi da gaibu kuma suwaye ke da ilimin gaibu a cikin mutane ba wanda ke da ilimin gaibu a cikin mutane a cikin abin da ake ce ma gaibu shine abin da Allah madaukakin sarki ya ma kansa sai idan Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da wani bawansa abin da ba wanda ya sani to ya tashi daga gaibu ya zama annabta in wa'ayi ne da mala'ika aka aiko yayi sannan na biyu Allah zai iya kimsa ma wani bawa daga cikin bayinsa ilhama amma kuma wannan ba zai zama ya kawo wani sabon abu a cikin addini wanda da ba shi an sha yin bayani kan wannan a zuciyarka Allah zai iya sa maka kai wata fahimta wacce ba ta saba ma fahimtar magabata ba a wata aya ko ta ko alqur'ani ko hadisi za ka iya samun wannan ana ce masa al ko Allah ya sanar da kai wani abu na firata hangen nesa ka faɗi wani abu kuma sai abin ya tabbata wannan sirata akwai hadisi hasan wasu malamai suna auna nashi amma hadisi ne hasan akwai wani malami a Kano ya rubuta littafi ya sa masa suna ya sa masa suna taswidul qurrata fi tahsin hadisi al sirata ya bi hanyoyi na hadisi ya tabbatar da hadisi isnadin sa hasan ne fa zan ce ittaqu sirata al mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron hangen nesan mummuni yana hange ne da maganin Allah zai iya yiwa ya faɗi magana magana ta zama daidai to wannan ilhama kenan ko firata ba gaibu bane kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa ma sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu cewa matarsa za ta ta. lokacin da zai rasu ana bayani ana magana ana magana ana cewa ƴaƴanka kaza ne ke ce da kuma kaza ya kuma rasu aka haifi ɗa namiji shi ne Muhammad bin Abi Bakr to ga irin wannan akwai shi amma duk abin da Allah ya ban kansa sani na abin da ya riga ya gabata ko na abin da ke faru nan gaba to shi ake ce ma gaibi ina misalin gaibi shi ne tashi ya hmm kaga gaibi yanzu waye a cikin mu ne yake da tabbacin abin da zai je tar a gidansa ya daga hannu babu gaibu waye san abin da zai faru da shi gobe shi yasa manzo Allah sallama ya ce mafatihul ghaibi khamsatu sune wanda Allah ya faɗe ta a ƙarshen a ƙarshen suratul qumar inna Allah indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah a wajen ta ilimin tashin alkiyama yake yanzu ai da wayan mu an samu wanda ya fata cewa za a yi tashin alkiyama ran wata laraba ko a NTA aka faɗa ne karanta labarin yace Allah ya kai mu yace Allah ya kai mu laraba shi ne bayan ya gama aka ce wai edita editan da ya tsara mai labaran sai da ya kira shi ya mushi faɗa wai ya zai ba wannan magana abu mai ban tsoro an ce kiyama zan tashi ran laraba ta ƙarya ne mu addinin editan ba musulmi ba ne ba wa addini wa al-ghayb Allah ya san wani ruwa zai sauka ya amfani akwai bambanci tsakanin almasar da al-ghayb al-ghayb Allah kadai ya san sa amma wani zai iya gane almasar al-ghayb ruwan da zai sauka da wajen zai sauka da kuma zai zama mai amfani ko ba mai amfani ba shi ake cewa al-ghayb amma an ce almasar shine ruwan sama za a iya ganowa ta hanyar alamomin geografiya da alamomin geologiya a gano cewa za a yi ruwa an jima ko shi ma kuma suka yi kuskure ce za a yi a zali a ki ko ba kwaji a rediyo amma shi ne almasar wannan ba ilimi ba ba gaibu ba ne ilimi ne wa Adamu, ma fil Alham, Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa abin da ke cikin mahaifa ana wani zai ce ana ko ana tsakanin a gano namiji za a haifa ko mace za a gano EDD za a ba shi ake nufi ba a'a idan maniyin namiji ya daga a cikin mahaifar mace shin Allah zai halitta shi ko ba zai halitta shi ba likita ya san wannan ba likitan da ya san wannan ƙarya yake ma Mafin arham ke sannan wa ma tadri nafsun kuma za ta kasibu da, ba wanda ya san abin da zai yi gobe kana iya tsara wani abu gobe kuma abin ya zama ba haka sannan ma da dalilin sun bi ayi an ta mutu ba wata ba wani ran da ya san go yaushe ya mutu a wata kasa zai mutu an sha samun mutane da yawa waɗanda su saboda kasu mutu ba za su shiga jirgin sama ba ko eh a nan Najeriya ta faru da wani mutum kowa ya san shan ba su sunan shi yake zuwa maka saboda kai ya mutu a jirgin sama bai zuwa ko ina eh ta jirgin sama saboda kan jirgi ya faɗo da shi sai ga shi bai da lafiya ya kwanta a gida aka ɗauki gawarsa za a tafi da ita Saudi Arabia a mushi magani Ke lokacin da bai da amfani sannan aka ɗauke ran shi aka ɗauke shi gawar shi man ya kusan mutuwa aka ɗauke shi bai mutu ba aka ɗauki gawar shi za aka tafi da shi za a je a mai magani sai ga an dawo da ita ya mutu a hanya ba kai jidda bai mutu a cikin jirgin sama ya mutu kuma ta dalilin sun bi ayya aure ka mutu so da ka Allah shi ke tattamu Allah mana kuɗi sarki ya ƙara mai mana albarka Allah mu ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu ya ba mu shugabanni na gari masu alkhairi masu adalci masu imani masu takawa Allah mu sarki ya tare mu ya yi albarka a rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in